Dokta kai ne shugaban sashen kai ɗauki ga allobar cututtuka a nan babbar harabar kula da sa ido da kai ɗauki. Ko za ku iya mana sharfi akan yadda halin cutar kwalera ta kasance a ƙasar Nijar? Muna a cikin yanayi na annoba kwalera a cikin ƙasashe ba wai Nijar kaɗai ba, saboda ƙasashen da ke zagaye da Nijar suna cikin annoba kamar Najeriya duka yankunan da muke da iyaka da ita. A fuskar Nijar, annobar ta fara ne a gidan likita na Madarunfa a ranar goma sha biyar ga watan jiye inda daga nan muka ci gaba da samun bular cutar, amma tare da ƙoƙarin da muke yi a cikin yankin ana samun mutane da suke kamuwa amma ba kwarai ba. A jimillar ƙasa ga baki ɗaya mun samu mutane da 2,500, mutane tara ne suka rasa rayuwarsu, kamar gidan likita na rumfa Maraɗi gidan Rumji da kuma gidan likita na Gaya. Sai dai a Gaya iyali ɗaya ne suka kamu tare da matakan da muka ɗoka da wuri abin bai yi kamari ba. a shiyar marguru cikin gundumar gaya misalin cutar nawa kuka ƙididdige a can kuma mutum nawa suka mace an samu bullar annoba a malgoro ɗaya ga wata mutane arba'in ne suka kamu a yanzu zuwa jiya mutane goma sha biyu ne suka rage a wajen sansanin a jiya ba mu samu da yawan waɗanda suka zo ba mutane arba'in da hudu su ma tun lokacin da annobar ta bulla ne an samu rashi yankin difa na iyaka da najeriya kuma a maiduguri an gano wannan cutar wani irin matakai ne kuka ɗauka Mun ɗauki yankin Difa a matsayi na gaba a fuskar kolera. Mun yi rigakafin kolera a Difa a shekara bakwai. kuma a halin yanzu muna kafa-kafa muna faɗakar da jama'a akan abin da yake yada annobar. Kuma mun samar da dabarori na zuwa gidaje na rarraba musu magunguna. Mukan saka magunguna a cikin ruwa da kuma ruwan da ake amfani da su. Dr mun gode.